من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وينك يا السلام عليكم ورحمه الله a من mun tsaya karshen aya ta saba'in da uku a cikin daidai inda muka kammala magana akan annabin Allah Nuh alaihi salam fa kazzabuhu fa najaynahu wa man ma'ahu fi al wa ja'alnahum qala'ib wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina fanzur kayfa kana 'aqibatu al-munzirin yau kuma za mu tashi kan aya ta saba'in da hudu. Na. Tuhanin wajin, Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده رسلا sannan muka turo da manzanni bayansa wato bayan annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu shine farkon manzo da aka taba turowa a bankasa tsakanin sa da annabi Adam alaihi salam shekara dubu daya kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ba da labari to daga baya annabi ko kuma aka ci gaba da turo da manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanen su fajabuhum bil bayyina manzannin suka zo wa mutanen su da hujjoji da mu'jiza ma kanu yu'minu amma mutanen ku su yi imani ba bima kazzabu bihi min qabl ku su yi imani da abin da suka kare ta mutunta Allah ce kazalika nasma wa ala qulubil mu'tadin kamar haka ne kuma muke sanya rufi a na gurubin mutadin a bisa da zukatan mutanen da suke masu ƙetare iyaka ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعثنا من بعدهم موسى bayan shudewar waɗancan manzanni sai muka turo da annabi Musa alaihi salam a nan gurin ba a bayyana mana sunayen manzannin da ke tsakanin annabi Nuhu da Musa ba an ce dai kawai kuma ba asna min ba'dihi rusulan a ayar da gabatar kenan to amma za mu iya fahimtar cewa waɗannan manzanni da suka zo bayan annabi Nuhu su ne annabi Hud da kuma annabi Salih kamar yadda Allah ya gano su a wajen suraren kamar shi kisa annabi da ayi da yake cewa ya qawmi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id wattaqiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahim wadud wannan sai nuna manzannin da ke tsakanin annabi nuhu da annabi musa su ne annabi hudu da aka turo shi zuwa ga adawa annabi salihu da aka turo shi zuwa ga samudawa sai annabi lutu alaihi salam da su ne Allah ke cewa sun ma ba azna min ba'dihim Musa bayan waɗancan manzanni sai muka zo da annabi Musa wa Harun da dan sa Harun alaihi salatu wa ila fir'auna wa mada'ihi zuwa ga fir'auna da mutanansa bi ayatina sun zo da hujjoji wanda muka ba su da mu'jiza amma fa takbaru sai fir'auna da mutanansa suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane masu laifi dan ba su karbi sakon da annabi Musa ya zo da shi ba فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح السائلون فلما جاءهم الحق من عندنا يا إلا قسكيا تزو مسو من عندنا لغورمو وتو قسكيا تزو وفرعون شيد متانلتا ودم كتورو أنه موسى قالوا سيسك لنك جوا إن هذا لسحر مبين أي ونن أبن لكزو دكي سهرين مبيني إن بأك بأ يا ذاك لفد سندا ta jirki sai ka zanto macijiya ko murci babban maciji yaya za a ka sanya hannunka tsakanin hamata ka fitar da shi ya rinka gyalle kamar walƙiya wannan sihiri ne kawai ka zo da shi an gane ko قال موسى سيدنا موسى عليه السلام يقول سوء تقولون للحق لما جاءكم yanzu wannan shi za ku rinka faɗawa gaskiya yayin da zo muku a maimakon ku yi sai ku rinka faɗin magana irin wannan shi ne ku shi ne ku a yanzu na zo da shi wala yuflihu zahirun ai mai sihiri ba ya cin nasara yan ma sihiri ne zai bayyana gare ku nan gaba in ma ba sihiri ba ne ba zai bayyana gare ku nan gaba domin mai sihiri ne ko da ya fara farkon al'amarin sa karshen al'amari ba zai bane sai ya ci nasara a kansa قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وأن بايا سيدي كربو gaskiya ko yaya sai ya nemi wani dalili da zai fake zai iya tuhumar mutumin da ya zo da gaskiya cewa ka zo da sabon abin da babu gaje ya iyaye da kakanni ba ko ya tuhume shi da cewa kai mai neman girma da iko kake so mulki kake so wannan shi ne ka'idar wanda ba ta san gaskiya sai san tuhumi su ne gaskiya da ka gano sai suka ce a ji da na da dalkita na amma wajen na alayya a bana shi yanzu ka zo mana zai ɗan ka kawo da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai wannan shine makasudin ka abu mun ga da iyaye da kakanni haka kawai ka zo ka ce mana babu kyau bayan da kan ba ta faɗa mana haka ba abu na farko da suke tuhuma suke wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi kuma ya kasance mulki a cikin kasa ya kasance gare ku ko biyu kan dan uwan Haruna yanzu kun zo da ku ba mana mulki mutane da bin mu bari ma mu da su wannan shine mana farko? wa ma nahnu lakum bi mu'minin in dai wannan shine mana farko mu ba za mu yi imani da ku ba sun faɗi wannan dan su wutar da hankalin sauran jama'a amma in ba haka ba su da kansu sun san manufar annan wuta ba neman mulki ne ba manufar dan uwan Haruna ba neman mulki ba ne, amma in ba su haka ba ba za su tunzura magoya bayan su ba dan kaiwa annan Musa gobe ko ya sai sun yi dabara sai sun yi wata siyasa dan mutane su goyi bayan su akan abin da suke so su gina su akai وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقال فرعون sai فرعون ya rike kira da babban murya cikin fadarsa yana cewa mabiyansa utu tuqituni bi kulli sahirin ku je ku kawo mun dukkan wani sihiri wani mai sihiri wanda yake masani yace tun da an ga Musa sihiri ne zo da shi a je a binciko masa masu sihiri da ke cikin kasarsa a kauye a karkara duk inda suke falamma ja'a as su yayin da aka taro masu sihiri suka zo qala na Musa sai annabi Musa alaihi salam yace da su an ko ma antum mulkun ku fara jefa abin da kuke da niyyar za ku jefa da sihirin ku sun zo da igiyoyi da sanduna su ma dai sun ce wa annabi Musa zo da sanduna su ma zo da sanduna za su jefa su ma da motsi ya gani in dai wannan ne su ma sun iya saboda haka suka zo da kayan zai musu ana mata ce alku ba an kun mulku ku jefa abin da kuke da nufin jefawa ma an kau yayin da suka jefa abin nan da suka jefa qala musa sai annabi musa alaihi salam yace ma ji to fi sihir abin da kuka zo da shi sihiri ne ba zai dore ba inna allaha sayubtiluhu lalle allah ta'ala sai ya lalata shi inna allaha la yuslihu amal mufsidin Allah baya inganta ayyukan mutanen da suke masu farna. babu yadda za a yi ya dauki mutumin da yake mai farna. ya tsora shi akan wanda yake mai gaskiya lalle ubangiji da ala wannan ba dabi'ar ka bace ba shine laifi wa amrul mufsidin muna tafiya a gurgude dan na san ba lokacin da muke cikin suratul a'raf mun yi bayanin wannan abubuwa da sau guda na dalla dalla ga waɗanda suka halarci darasan bara. Sannan wa yashiqu Allahu al-haqq حق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته كما للي الله زي تبتر مدغتيا نصر بكلماته بكلمومنسا معنى da hukuncinsa da ya zartar cewa lalle gaskiya za ta yi nasara walau kare al hakan kuwa zai tabbata ko da masu laifi ko da kafirai ba so sai hakan ya riga ya tabbata فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإن إنه لمن المسرفين وما آمن لموسى باب وندي إيمان إذا النبي موسى عليه السلام إلا ذرية سيوتنسو يا رامتا من قومه لكتكم متاننس بنو إسرائيلوا ala khawfin min fir'auna su ma sun yi imanin amma suna jin tsoron fir'auna dan haka suna koyi imanin su ba su san a gane su shine ala min fir'aun bisa ga jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da kuma mutanensu an yafi na hundan kar a fitine su wato kar a tsige su daga kar a ture su daga gaskiyar da suka yi tare ta da haka suke koyi imani wa inna fir'auna la'alim fil ardi lalle fir'auna mutum ne mai girman kai a cikin kasa dan ba girman kai mutum yayi da'awar Allah ta kai an rabbukum al'ala yace ma alimtu lakum min ilahi bazairi فأوكل لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ما كان ما كان والنهي mutum ya yi da awon Allah saka wa inna fir'auna la alim fil ardi lalle fir'auna mai girman kai ne yake a ban kasa wa innahu la min al musrifin kuma lalle fir'auna ya kasance cikin masu kiyar tarihiyarka ma'ana ya yi ya nisa da tafarkin gaskiya kwarai da to wannan cewa ba wanda ya yi imani da annabi Musa sai waɗansu zurriya zurriya din da su ne aka ce waɗansu yara matasa daga cikin banu Isra'ilawa waɗanda ba su da yawa sun yi wannan imani ala khawfi min fir'auna duka da suna jin tsoron kar fir'auna ya gane sun yi imani wa mala'ihim kuma suna jin tsoron mutanen su to shi ba da suka ya za su ji tsoron mutanen su bayan dukkan banu Isra'ilawa suna goyon bayan annabi Musa alaihi salam lafazin wa mala'ihim zai koma ne zuwa ga shugabannin banu isra'ilawa ko kuma lafazin zai koma ne zuwa ga yan fadar fir'auna irin waɗanda suke zuga shi kan al'amuransa lalle wa mala'ihim zai koma zuwa ga yan fadar fir'auna amma ba zai koma zuwa ga shugabannin banu isra'ila ba tunda tarihi ya nuna a wannan lokaci gaba ɗaya banu isra'ila suna tare da annabi Musa alaihi salam illa iya ka akwai wanda cikin ya samu karfin bayyana imaninsa akwai wanda bai samu karfin bayyana da imaninsa ba ya koyi imaninsa a cikin zuciyarsa Na'am. نعم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا da Musa annabi Musa alaihi salam yayi kira zuwa ga mutanen sa yace ya komi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in har kun kasance kun yi imani da Allah hakikanin imani fa alaihi tawakkalu to a gare shi ne za ku dogara in kuntum muslimin in har kun kasance musulmai ma'ana matukar kun riga kun dogara ga Allah tare da cikakken yin imani da shi ko dai na mara zana cewa da auna da yi kun cutar da ku duk da ta mulkin ka tar ku da ku ko dai ku dogara ga Allah ka duba karfin imani da annabi a nan gurin yana tunatar da mutanen su daidai lokacin da suke jin tsoron tagutun ne kowane tagutu girma a duniya a lokacin shine fir'auna mai mulkin ne kowane mai mulki girma amma yake ce mutum matukar kun yi imani da Allah ku dogara gare shi babu abin da zai faru وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقالوا لن تعجبوا سيسك على الله توكلنا لعلك تيمك دوغنا rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin kada ka sanya mu mu zanto fitina ga mutanen da suke azzalimai me suke nufi da cewa kar a sa su zama fitina ga azzalimai ma'ana kar ka ba su nasara akan mu su murkushe mu kila wannan ya sa su fahimci cewa akan gaskiya ciki mu akan ƙarya muke shi yasa suka ci nasara akan mu an gane ko shi ne ma'anin rabbana la taj'alna kar ka sanya mu nan to fitratan lil qawmi zalimin wato fitina ga waɗanda suke azzalimai wa tina kuma ka samar da mu bi rahmatika saboda amarka ya ubangiji ka samar da mu min al qawmi al kafirin daga mutanen da suke kafirai sun kafirce maka kai ne kawai kake da ikon samun da mu da gare su to daga nawa wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa li qawmikuma bilikra wa waj'alu buyutakum وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى وأخيه sai muka yi wa'ayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna muka ce da su an tabawwa ali qaumi kuma ku je ku zaunar da mutanen ku mabiyan ku bi Misra wato a Misra buyutan wato ku yi musu gidajen zama wato inda za su killace kansu waje alo buyutakum qiblatan kuma ku sanya wurin alqiblar ku zanto gidajen ku ma'ana ba sai kun bukaci ku fito waje ku yi sallah ba dan kada fir'auna da mutanen su dan ku su cutar da ku ya halatta ku yi sallah a goyi shine waje alu buyutukum qiblatan wato ku sanya alqiblar ku a cikin gidajen ku ba sai kun fito masallaci ba wa aqimu salata kuma ku tsayar da sallah ma'ana duk yadda sarari ya kai sarari ne sallah ba a yin rangwamanta ba a cewa dan kana jin tsoron abokanan adawa an yafe maka sallah ko dai ne ba za a yafe maka ba Lallai ne ka je ko da aboye ka je ka yi da in ma baka samu yankin ka fito fili ka yi da ba shi ne ma'anan wajen rubiyo da kun kiblatan wa aqi musalla wadansu malaman kuma suka ce a abin da wannan aya take da shi in dai kana cikin tsanani babu abin da zai ba baka agaji ka fita daga cikin tsanani irin yin sallah dan Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ta'inu bis sabri was salah inna allaha ma'as sabirin abin da duk ka tashi cimma kake da bukata kake so ka cimma wannan abu to ya wato abin babban abin da zaka nemi agaji da shi wajen cimma nasarar ka shi ne sallah shi yasa wajen istikhara annabi sunnan ta mana akwai sallah wajen bukata akwai salatul haja wajen tauba akwai salatul tauba Wani rene ne a da dama na duniya ko waɗanda suka shafi lahira sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunanta mutum ya gabatar da sallah kafin ya rubuta wannan bukatar a wajen Allah ta'ala to kamar haka ko ma duk da kuna jin tsoron abokanan adawar ku sayar da sallah yana ɗaya daga cikin abin da zai taimake ku ba za a ci nasara kan ku ba shine waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashir mu'minin kuma kai annabi Musa kai bishara ga mu'minai bisa ga cewa lalle akibar al'amari ta suke ko da a yanzu suna cikin tsanani karshen al'amari nasara za ka dawo kansu kamar yadda bayanin kuma da nuna وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا رب ربنا ليذلوا عن سبيله ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم bayan an riga an gabato da masu sihiri ga gaban fir'auna kuma sun yi abin da ya gudana tsakanin su da annabi Musa alaihi salam kuma annabi Musa ya nasara a kansu har masu sihirin ma suka zo suka musulunta fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa inqalabu sajirin wa ulqiya as-sahratu qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun duk wannan ya isa dalilai da zai sa fir'auna ya karbi gaskiya amma duk da haka fir'aun ne yake karban gaskiya masu sihirin nasa ne aka zo aka ta nasara a kansu a gaban shi suka yi imani wanda ya kamata shi ya karyo amma ya ki ba. sai kuma ubangiji ya ci gaba da jarrabar su arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala was safadia wad dama ayatin mufassalat aka jarrabe su da tufana shine ambalin wal jarada aka jarrabe su da fari sai kun yi amfanin gona a tsoro bari duk su zo su ci wal kummala aka jarrabe su da al kummal malaman tafsiri wadansu suka ce al kummal shine kurkuta duk tsaftar ka duk inda kake da wanki da wanka sai ka samu wannan kurkutan a jikin ka ubangiji ya jarrabe su don nuna musu a wasu don su koma da gari wannan suka ce al-kummal shine wani kwaro wanda ke cinye amfanin gona kamar kwaro da ake samu ya zo ya lalata wake ko ya lalata liha bayan an riga an yi amfani an kai shi so an kaskace shi kwari ya zo ya shiga cikin shi ya lalata amfanin gona wasafati a kuma aka jarrabe su da kwari wanda ma aka jarrabe su da jini mutum ya ɗebi ruwan sha zai kai ya zama jini duk wannan Allah ya ce ayatin mufassala ayoyi sai sai dalla dalla da gidi lokacin da duk musiba ta faru sai su je wajen annabi Musa ya ayyuha sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indaka inna zada mujadu ya kai mai sihiri roka mana ubangijinka to mai sihiri Allah ki kira ba sihiri har ba Allah ki kira ba roka mana ubangijinka dangane da alkawalin da yi cewa zai iya yayi mana in an yayi mu kuma zai yi imani annan Musa da yake hakuri ne roki Allah Allah ya yi kuma su koma kafircin sanada fatakbaru wa kanu qawmun mujrimin haka suka yi al'amuran su to da al'amuran suka ci tura ya yi gaske ya ga kan wazin da zai ya ga cewa ba karfa ba ko kawai sai daga hannu ya fara musu addu'a wa qala musa fi annan musa ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya lalle ka bai wa fir'auna wa mala'ahu shi da mutanansa zinatan ka ba su kayan ado sun mallaki zinariya da azurfa na da na iyalan gidansu wa amwalan kuma ka ba su dukiyoyi masu tarin yawa fil hayati duniya a nan rayuwar duniya rabbana ya ubangiji mu yudillu an sabili amma ga shi karshen al'amari shi ne sun kautar da mutane daga tafarkinka a maimakon su gode maka a nan gurin lamun akibati wa tsirura ke kira ba za ka ce ba ne yudillu an sabili domin su kauce daga tafarkinka sai zan so Allah ya ba su ne don su kauce ba da ba za ta yi kyau ba ka ce ubangiji ya bai mutum dukiya don ɗan adam ya kauce sai dai ka ce li yudillu an sabil sai ya zanto karshen al'amarin su kautar da mutane daga tafarkin ka ita ce lamul aqibati was sayyura kamar da ke tara lahu malakun yunadi kullu yawmin lidu lil mauti wa ibnu lil qarabi wa ubangiji na da wani mala'ika wanda yake kira a kowace safiya yana cewa lidu lil mauti Ku haifa dan ya'yan su mutu wa ibnu lil qarabi ku yi gini dan gini ya rufe shin akwai wanda yake haihuwa dan dan ya mutu ko dan dan ya rayu ya haihuwa akwai wanda yake gini ne gini ya mutu amma abin da yake nufi lidu litakuna aqibatul mawludi al-maut wa bunu litakuna aqibatul bina'i al-karam ko gina karshen bigin zai zo ya mutu ko haifa karshen abin da aka haifa zai zo ya mutu wato shi ne lamun aqibati wa sayyura ya ubangiji ka ba su wannan amma karshen al'amari ne suna kautar da mutane daga tafarkinka a wata jira'a liya zai rubi fatil ya ma'ana suna kaucewa su da kansu daga tafarkinka rabbana ya ubangiji irsujuk ala amwalihim ka jaze dukiyar da ka ba su su dawo talakawa wa duk ala kulubihim ka hana su kwanciyar rai da walwala samun samu zukatan su zan so ba su da kwanciyar hankali shine bakarariyar addu'a da yi musu فلا يؤمن دومينكو بذاتي إيماني با حتى يروا العذاب الأليم حتى يسنج عذاب ودك بالردي أنا موسى عليه الصلاة والسلام وأنا واضي بعد أن قال الدسوة دعني الله أبين يرجع يموت في الأنسى قال قد أجيبت قما فاستقيما ولا تستقيما يتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال سي الله يجي ده النبي موسى قد اجيبت دعوتكما حقيقة an riga an ansa addu'ar ku kai da dan uwanka Harun fasaki ma kuma ku daidaita kan tabarki ba daidaiti kada ku bi tafarkin mutanen da suke ba su da ilimi ku da kuke da ilimi aka saukar muku da wa'ayi kar ku yi aiki irin aiki na jahilai kar ku yi aiki irin aiki na wanda bai sani ba dan ku kuna da sani anan gure ba koyi abin yana farko a zuwa ji nan Musa ne wa qala Musa rabbana innaka atin fir'auna wa manahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya wannan duk magana annabi Musa ke cike da ربنا يضل عن سبيلك ربنا اغفر لنا اموالنا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم wannan aya na nuna mana wanda ya addu'a nan shi da annabi huta shi kadai amma sai Allah ce kad ujibat da'watu kuma an an samu ku addu'ar ku ko biyu ko ko mu ga yanda Haruna ya addu'a to dan me za ta an samu su biyu bayan mutum da ya addu'a sai malamai suka ce shi Haruna yana cewa amin ne da annabi Musa ce rabbana innaka atayta fir'auna وولا مزينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى آمين ربنا ليذلوا عن سبيلك آمين ربنا اغلظ على أموالهم وجد على قلوبهم آمين ولا يؤمن أدار الأساس لك آمين لألا تكتب مجيبة وتقوى أنت مقرر wannan sai nuna idan mutum da ya tsaya yana addu'a mutane ko da miliyan nawa ne su kuma suna cewa amin to duka sun yi tarayya wajen addu'a ina fata an fahimta da wannan ayar ne waɗansu malamai suka kafa hujja suka ce idan kana sallah a bayan liman ya karanta fatiha sai ka ce amin to kai ma kaman ka karanta fatiha me yake rike da amin ka addu'ar da yake da yake idan salatul mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم al المغضوب عليهم ولا الضالين sai ka ne amin ma'ana wai kai ma tamfar ka karanta fatiha ne yanzu ma abin ka bakin fatiha a kanka yayin da liman ke karatun ya yi karatu har ka ce amin lokacin da kake ji kun yi tare a wajen karatun fatiha ka ce ga annabi haruna amin kawai yake bai kai ko ba kan wuta ne da zuwa amma Allah sai ka ku ji ba da awatu kuma an an samu ku addu'a fastaqima ku dai dai dukan da barke mu dai dai wala tattabi'an li sabilil ladina la ya'lamun kar ku bi hanyar mutanen da ba وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين da Allah ya yi kun an sa zuwa annan Musa alaihi salam sai ya umarce shi ya yi hijira da mutanensa. Annan Musa ya tattara mutanensa cikin dare suka fita da tafiya. Fir'auna da kar ga cewa annan wuta ya da ya sulale laifi da mutanen su sai da gari ya waye. Bayan gari ya waye aka gane annan wuta ya gudu da aka yi ce na cewa a bi su. Shi da aka taro mutane aka taro fararen yaki aka haɗa da zuna gama mai wata Fir'auna da suke da ke suka tafi. Cewa inna da jami'un hajirun. Suka bi annan Musa alaihi salam da mutanen mutanensa. Sun je gafar teku babu jirgin ruwan da zai wuce da su sun zo za su yi baya ga kuma fir'auna da mutanen su saboda haka suka samu kansu cikin tsanani sun wanda suke tare da annabi Musa cewa to da ya duka halaka mu ne ga shi yanzu ba jirgin ruwa mu koma baya kuma ga korar mutanen fir'auna na sa ta wace da mutanen sa shine Allah ya ce fa lamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun yayin da jama'u biyu suka hango juna sai mutanen annan wata suke cewa inna la mudraku aka daga an mana ai iske mu kana kalla annan wuta ce a a ba iske mu ba inna mai ya rabbi sayhadi lalle ubangiji na tare da ni da gudanarwarsa da iliminsa yana tare da ni kuma da sanin zai yi da wata yi fita wannan wani ke da wuyan ba kaina ila musa أن يضرب في بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالصوت العظيم في أن يواهي أن موسى يتسنن لساكا لو إيدا كبدي يقول إذا كبدي يقول إذا يرى فرق يقول إيدا فانطلق سيكوج بيداري فكان كل فرق كالصوت العظيم يكتب فيه kowane yanki kawai ruwa ya tare gaba ɗaya zama kamar mulmulan dutse idan ka dinka ka ce mulmulan dutse ruwa tunda mai ikon zarta ruwa ne ya umarni da haka ba a kan mamaki ba wai zai yi ruwan ba kasar da za su kasa su wuce wurin sai zan to busasshiyar ki babu lema kamar yadda wani sana au haina ila musa an asali bi ibadi fa turib lahum tariqan fil bahri yabasa la tasabu darakan wala takhsha muka ce da shi samu hanya a tsakiyar ga sanan gurin tariqan fil hanya a tsakiyar teku ya mata ke kasarsa ko busasshiya la tasabu darakan kar ka ji tsoron cewa za a rike ka wala takhsha kar ka ji tsoron kuma wani abu zai faru a nan gaba za ka wuce lami lafiyar da ya mutanen ka saboda haka annabi Musa da mutanen su suka shiga sun je yawon teku sun gama fita shi kuma fir'auna da mutane su zo daga nan gaba to ya za a yi a shiga ko a tsaya saboda haka suka shiga da suka shiga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ruwa ya haɗe su gaba daya a nan gurin ne wahala ne wahala shi ne mai ta wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai muka tsallakar da banu isra'ilawa daga teku fa atba'ahum fir'aunu sai fir'aun ya biyo bayan su wa junuduhu shi da rundunar sa ta yaki bagiyan wa aduwa bagiyan dan sabar zalunci wa aduwa da zai ke da iyaka yana son sai ya kama bayan Allah ya rubuta da su ya zo shi da cikin ruwa bai san me ke faruwa ba hatta idza adrakahu al-gharq har lokacin da ruwa ya rike shi ya ji ambaliyar ruwa ta mamaye ta ko ina qala sai ya rinka cewa آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ناي إيماني كي وفاب أبن بوتاك تذكتيا سي وانت بنو إسرائيل واسك بعد إيماني لك وآل من المسلمين كما للي نيبا إلى تلك المسلم كذلك يا ولي كم يملك لسي لفرعون ويجي ما يويا لسي ما ويجي لسي مسلمين قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الذي قال أنا شين ينزلي لست كاي وقد عصيت الآن لا تنكر كاي تقو قبل ده كافي أذاب تكامك وكنت من المفسدين وما كانت تنجيك مفرلتا سيئا لكم الله كاي imani a irin wannan lokacin ba zai amfani ba saboda haka duk wanda zai tuba daga kwasarci ko ya tuba daga aikin barna ya tuba tun kafin mutuwa ta zo dan Allah ce inna mutawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalati thumma yatubuna min qareebin fa ulai ka yatubu Allah alayhi wa kana Allah aliman hakima ku sani tuba irin wanda take zama karfafiya a wajen Allah للذين يعملون السوء بجهالة سنة تبتا ليس وطن بسيء أيكة فرنا بجهالة لجاهل أنا بوي جاهل إن ركن سنة حرمت الأبو با آه جاهل إن ركن سنة إلى الحالة اللي أبين لي أجل كياما سن جاهل جاهل جاهل غني لإلى سنة فضل بيسي ولا أيكة با أنا دولي أسنة أجل حرام لي أما فتن ساكمكم لا يكي على غير أبو سنة كي كان أبو با ليس كان كأيكة فرنا ثم يتوبون من قريب daga baya kuma sai suka zo suna so su tuba a kusa to shine malaman tafsiri ke cewa tuba a kusa shine tuba kafin mutuwa ta zo to irin waɗannan haulai kai tuba Allah alaihim lalle Allah yana karban tuba a gare su wa kana Allah aliman hakima Allah mai ilimi da sanin hikima amma walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at babu tuba ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahadahum al-maut suka fito ma har sai lokacin da mutuwa ta zo matsayin su qala inni tubtu al-an na tuba yau yanzu dai na tuba bayan ya rike a ganin asibiti ya fara jure jure bayan ya rike a karkashin kudu ya fara jure jure sai ce ni tubtu wannan tubar Allah ba zai karbe ta ba walallazina yamutuna wa hum kuffar haka Allah baya karban tuban mutanen da suka mutu suna kafirci da har zo wanda zai tuba kare ya yi tuwon da wani gabe da wani sai da ya ga mutuwa ga shi ya yi abin da yake da kama da kalmar shahada amma bai samu dama ya ce ashar da wallahi la ilaha illallah ba sai dai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al wannan ba ta tsayar da shi ba saboda a lokacin nan mutuwa ta riga ta zo masa shi ne Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su ba zai taba amfanin su ba kayan sai da sai da azaba sannan su kai imani da haka lokacin da kake da lafiya kake da kuruciya kake da karsashi ya kamata ka tuba daga sabon da kake yi domin ka cike gurbin da ya rage maka a baya sauran rayuwar ka ya kasance ka cike da aiki na gari kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa asbid sayyi'ata alhasanata tambuha mummunan aikin da kai ka tuba bi shi da kyakkyawa sai kyakkyawan ya goge wancan mummuna amma idan ka kasance ta karshen lokaci minti biyar din karshe minti biyu karshe ka tuba ina lokacin za ka yi nasarar za ta wancan kuwa saboda da kasar mutum ya rinka sa ranar tuba daga aikin murna lalle ne mutum ya فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن آية وإن كثيرا الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم الذي لشيء أيوتن ننسيك ببدنك za mu samar da kai da gangan jikinka ba na gangan jikinka ba zai lalace ba za a ɗauko gangan cikin gogo da ruwa zuwa aje ka ga barci kowa na dai ga dai fir'auna mai mulki ka ga fir'auna dai da ya sa sulki cewa sai ya je ga wawayen Allah Musa alaihi ga fir'auna nan da ya korin rundunarsa dan ya zo ya murkushe annabin Allah ga shi an fito da gangan jikinsa a gabar ku kowa ya zo ya kallo nuna ji ka bi badanika za mu samar da gangan jikinka a gabar ko ba tare da yanar rage ba li takuna liman khalfaka aya dan ka zanto aya kan duk wanda zai zo bayan ka in har ko wanda yake marmarin yayi abu irin naka to ga wajen idan akwai wanda ya ja gira mulkin sai tambaye yake ganin zai murkushe musulunci yayi ga jikinsa fir'auna ma gashi an ga bayan sa an gane ko wa inna kaseeran min an-nas lalle da yawa daga cikin mutane an ayatina la ghafilun suka zanto gafalallu dangane da ayoyin a karantar da su ba su fahimta to wannan rana da Allah ya halakar da fir'auna rana ce mai muhimmanci a wurin banu isra'ilawa haka rana ce mai muhimmanci ko da a wurin annabi Muhammad alaihi domin ya tabbata a cikin sahih bukhari lokacin da annabi ya hijira ya zo madina sai ya tarar da yahudawan madina suna azantar ranar asura, ranar goma ga watan al-muharram saboda haka sai ya tambaye su me yasa kuke azantar wannan yini sai suka ce domin shi ne ranar da shi ne yinin da Allah ya tsamar da annabi Musa alaihi salam shi da banu Isra'ilawa daga sharrin Fir'auna aka halakar da babban abokin adawar shi ne Fir'auna da haka muke azumin wannan ranar sai annabi ce nanu aqnanu aula bi Musa minkum ai mu muka fi kusanci da Musa da haka sai annabi ya rinka azumta wannan ranar ya umarci sahabbai su rinka azumta wannan ranar da haka ranar da ya aka halakar da fir'auna shi da ranar goma ga wata na al-muharram watan farko a jerin kalandar wajen na musulunci sai dai wata shekara ce qur'ani bai faɗa ba hadisin annabi bai faɗa ba amma watan ne ga cikin ranar goma ga wata annabi ya kasance shi kafin a fara watan ramadan wannan ne azumi na farko da aka fara wajabtawa al'umma annabi umarci su sahabbai na yi har yana tsana da yake a rinka koya musu bayan an wajabta azumin watan ramadan sai annabi ya rinka cewa to daga yau ajura bai zama wajibi ba wanda ya zai yi wanda kuma ba zai fashi kenan babu komai amma mu dai za mu yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa kamar da yake cikin sahihi muslim sai ya ce to yanzu idan Allah ya kai shekara mai zuwa za mu azumci goma ga wata da kuma tara ga wata don mu saba wa yahudu tunda su goma ga wata kaɗai suke azanta amma in Allah ya kai shekara mai zuwa za mu azanci goma da kuma tara ga wata sai Allah bai kai rayuwar annabi zuwa ga wannan shekara ba to amma dai hadisin nan da haka yanzu ka sunna ne ko mutafi ne idan an zo ranar goma ga wata da ranar tara ga wata duk mutum ya azance su idan mutum ya zance goma ga wata kaɗai biya zance tara ga wata ba a cewa ya laifi amma hadawa guda biyu ke ya fi dacewa sai dai kuma wannan sai al'amuran na gargajiya da ake a wannan yinin a ce yinin daga ciki za a yi abinci za a yi ado mutum zai sa kwalli maza maza sa kwalli mata sa kwalli duk wannan ma an zalla ga ya min zuwa ta hanyoyi da marasa asali da shari'a abin da annabi shi da mutane shi ne azumtare ne wanda wannan annabi bai ce kuma ga wani abu ba ba ce ba ranar da ciki ba ce wannan ba a kafin aya ta gaba wai akwai mai mota lamba AA sannan kuma S0 SAA ana neman sa a wurin mota sai dan yarfe billahi ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل حقيقة من زونة بني إسرائيل مبوأ سيدتين ولن زما وانجي كنجد كي وتوشين بيت المقدس كما كيش كما إن الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر wato a wannan kai wa warkun alqawm alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il wannan shine mubawa a cikin wato baitul maqdis mun zama da su mubawa a cikin wurin zama na gaske wa razaqnahu min at-tayyibat sannan kuma mun arzuta su min at-tayyibat daga cikin dada dan al'amura shine wanda ba sa dauke da guba ba sa wato ababai na halal fa ma talafu wani isra'ilawa ba su saba da juna ba hatta ta abu ilmu har sai lokacin da ilimi ya zo musu har sai lokacin da wahayi ya zo musu allazi inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijin ka zai hukunci a tsakanin su a ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi dangane da abin da suka kasance suna safari a cikin sa ma'ana sun sassaba lokacin da wahayi ya zo musu annabi ba da labari cikin hadisi yace yahudu sun karkasu har kashi saba'in da daya nasara yan mutan sun karkasu har kashi saba'in da biyu al'ummar da kuma za ta karkasu kashi saba'in da uku yace dukkanin su kuma kowanne yan wuta ne in banda kashi daya aka tambaye shi wani kaso ne zai kasance ya tsira wanda ba zai shiga wuta ba yace ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda ya kasance kan kwatan kwatin abin da muke kai yau shi da sahabbai na duk wanda ya zai ya samu tsira sai ya kwatanta rayuwarsa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk abin da zai yi ya annabi ya sahabban su kai duk wanda ya zanto yana kan irin abin da annabi yake kai jira da sahabban su shine ya kai cikin tsira ba lalle bane ba dari bisa dari yadda suka yi a yi, amma ka kwatanta ba shi yiwuwa a ce ga wani mutum yau ibadar da ɗari da ɗari da annabi yake yi kwatantawa kake shi ma Allah ya ce kwatanta bai ce ba lalle ɗari musulmi sai ma wasu kumbihi fa'atu Mihu mastafa ku kwatanta gwargwadon iko saboda haka ba a son ka ragwace in kana da himma sai ka tsara in kana da himma sai ka duk dama da ka samu sai ka amfani da ita wajen yin koyi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar maka فإن كنت في مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ربك فلا تكونن من الممتنين فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إن كاكسا كان شكين شكا تنزل إلى عبد مك سوكر مك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك tambayi waɗanda suke karanta littafi kafinka su ne banu isra'ilawa domin suna da ilimi sun san siffofinka da suka zo cikin littafansu ma'ana wani ya kare ka kada kare ta wanda wani zai ma ya ka samu shakkar kasancewar ka annabi in kuma da har za ka samu wannan shakkar tambayi banu isra'ilawa shin siffofin ka ba su zo ba cikin littattafan su siffofin ka sun zo cikin adawa siffofin ka sun zo cikin linjila ka tambayi su sai ka samu tabbas a nan an cewa annabi in zai yi shakka aka kawo sharadi ba wai dan samu annabi zai shakka ba Allah ya fi kowa sanin cewa annabi ba zai shakka ba to ka'ida idan aka kawo sharadi kamar da malamai ke cewa ashartu la yaqtadi hukuma. wuqua karan na wannan sharadi in kai kaza akwai kaza ba shi ke nuna lalle za ka yi wannan abin ba amma ina farlantawa ne ina cewa da a ce za a yi kaza to da ga yadda ya kamata dai fasal allazina yaqra'una kitaba min qabl tambayi wadanda suke karanta littafi kafin ka suke da asawara ko linjila a hannu daga da ja'aka al min rabbika hakika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka fala takunan da al mumtarin kada ka kasance cikin masu shakka yaya Allah ke wa annabi kar ka kasance cikin masu shakka kuma ya sake ce masa wala takunan ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله كذلك كسرتي لكم ودن لسكي كريت آيوين الله فتكون من الخاسرين لكن كي حكا سيكا كسرتي سيكين تقوم to me Allah ke faɗa a annabin da kanka kasance kaza bayan Allah ya sa Allah ba zai kasance kaza ba sai malamai ke cewa maganar da ake fuskantar da ita zuwa ga annabi a cikin alkur'ani mai girma tana daukan ma'anoni ne guda uku yamma ya zanto cewa kitabun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wal murad bihi ummatuhu ya da dama zai zanto annabi aka fuskanta da maganar amma ba shi ake nufi da ita ba ana nufin ɗaya ɗaya ko al'ummarsa idan aka ce la takunan min alladhina kazzabu bi ayati Allah kar ka kasance cikin masu kai ta ayoyin Allah ba wai da annabin ake ba kai tsaye a fakaice da ni ake da kai ake da mu ake gaba da. amma abin da ake cewa wato wai ana kauna farkowa ne dan aya ta tsoro in ya zanto annabi an ce masa in ka kasance kaza kaza za ta faru su yana ko sauran mutane to shi ne hikimar magana amma Allah ya san annabin ka ba zai kaza ba فلا نجد ان ولدنا اوحينا اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله ولدنا لو اليك الكبر. to da haka irin wannan magana kashin farko daga ciki zai zanto maganar an fuskantar da ita zuwa ga annabi amma wanda ake nufi da ita su ne al'ummarsa wannan kashin farko ke kenan shine kamar wannan aya da muka karanta wala takunanna wala takunanna min al-mumtarin wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llah da kuma wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk إذا طلقتم النساء تك من جلبية فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن يزور تسمى لذلك بدا يا أيها النبي لم تهرب ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين yanzu الزك duk da kowa yake daga cikin mu da wa'annan mu ake kuma da mu ake a fuskantar da magana zuwa da annabi kuma ya zanto shi kaɗai ta shafa al'umma ba za ta yi tarayya da annabi ba cikin wannan al'amari kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء wa عليك وبنات أمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن Tun كم نتفقوا aya zuwa nan tun mun yi tarayya mu da annabi amma abin da zai biyo ba shi kadai shafa wa mar'atan mu'minatan in wahaba nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin kada alimna ma farabna alaihim fi azwajihim وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما shi ka'idar annabi idan mace ta zo ta ce tana son shi ta bayar da kanta idan ya karba shi kenan ba ta yi fada ki ba ta alwali ba amma ko kai wane ne dole sai da tsiraki sai da alwali duk sauran ba kuma kowa sai da tsiraki sai da alwali wannan an kebance shi kadai da aka ce kada ka sallaka min dole mu'mini sana Allah ce soji man ta ta'u min hunna wa su'u ila gaban da ta duk wanda yake da mace sama da daya biyu uku hudu wajibi ne yayi adalci wajen rabon kwana tsakanin su amma annabi ba wajibi bane ba cikin al'amuransa Allah ya yi turji man ta ta'u min hunna wa su'u ila gaban da ta wanda suka dawa ya raba kwana da ita wanda suka dawa su kira ma wanda ita ya idan ka gaba wannan damar bai zai faru a ce wanda suka dawa ka raba kwana da ita wanda wajen dawa kuma karka raba da ita to amma ta haka haka annabi sai yake son yayi adalci tunda adalci kamala ne duk da an halatta masa wancan kamar da malaman tafsiri wadansu daga cikin malaman tafsiri suka nuna to kaga duk waɗannan ke bantaccen al'amuran ne na yi dan haka ba dukkan magana bace ba da zamu ga an fuskantar da ita zuwa zuwa ga annabi sai san to shi ake nufi da ita kai tsaye dan ba haka ba ya Allah zai ce wala takunan min alladhina kazzabu bi ayatillah Allah ya san ko Allah ba zai kasance cikin masu kare da ayoyi ba shi ne farko mai shiga shi ne farko mai imani da abin da Allah ya saukar masa lakin lakin Allah ya shaɗu ma'azara laka anzala hu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu wa huwa wallahi zuwa ga abin da Allah ya faɗa إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي وطن كلمة أبنجدك وهكونت أبنجدك يتوك أكنسو لا يؤمنون بذات الإيمان ma'ana waɗanda ya gabata cikin ilimin Allah cewa su tabakku ne to duk yadda za ka yi musu wa'azi ba za su yi imani ba ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية كلها كود إلى آية ذات زوم سكوا هكذا تزونا في إيمان بها حتى يروا العذاب الأليم حتى يتم عذاب من الذي تعلوك في إيمان إلى فرعون لما هو wanda mutuwa zai zo mana cikin kafirai ba sai sai ya amma ya kanta ba da amfani yanzu zai ga duk abin da annabi ke faɗa masa gashi ya tabbata tun da gidan duniya ana fara masa ana ana hasko masa gidan sanatan can gidan wuta tun da gidan duniya ana hasko masa wuta yana ganin makomarsa saboda haka kenan ba zai mutu ba sai yana mai yin imani cewa abin da annabi zo da gaskiya ne amma imanin da ba ya da amfani tun da ba a yi ba sai da mutuwar su falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma suna. Shi ne cewa ba za su imani ba a hatta azabu na ne. to waɗannan waɗansu ke bantattu ne cikin kafirai Allah ke faɗa wa annabi duk yadda za a yi mutu wa'azi ba za su yi imani ba dan kar mutum ya kafa hujja da wannan cewa ana nufin dukkan kafirai ko wani kayan mutu wa'azi ba za su yi imani ba haka Allah ke nufi ba wannan daidai suke da waɗanda Allah ya kawo cikin suratul bakara innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ولهم عذاب عظيم wannan suke fantattu ne Allah ya san ba za su yi imani ba ake labarta mu annabi annabi sai zai mutu a zidan ya samu lada amma ba dan su za su yi imani ba saboda idan jama'a su ko da mutum mai musulunta ba kai tana da lada in ya musulunta kuma lada ta da lada ke فلولا كانت قرية آمنت ونفعها إيمانها إذ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين falaula kanat qaryatun amanat ina ma a an samu wata alkarya gaba ɗayan ta yi imani fa na fa'a imanu ha imanin da ya amfane ta abinda Allah ke nufi tun da ake tsoro da annabawa ba taɓa samun wani annabi ba da ya zo mutanensa gaba ɗaya suka yi imani da shi sai annabi ɗaya shi ne Yunus to Allah ke cewa ina ma a kowace alkarya amanat ta yi imani da Allah gaba ɗaya ƴaƴan wannan alƙarya gaba ɗayan mutanen ƙasar su yi imani bana na ba a imanuwa dan imanin ya amfane su ina ma za ka dafa su amma hakan bai faru ba illa kawai yunus sai mutanen annabi yunus sai gaba ɗaya suka yi imani لما آمنوا يا إن سكي إيماني قبالا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يبقى يا musu. azaba ta taskanci ta wulakanci a rayuwar duniya wa mu ila fiye ko muka rayar da su a rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya zuwa lokacin da aka karba da su annabi Yunus lokacin da zai fara wazi mutane ke karban abin da suka yi musu alƙawarin azaba duk suka ki karba har sai da ya hijira to yayi da nan ba tare da Allah ya yi masa izini ba ya yi shahadan sai yanzu ya kai ya isar da hujja tunda ba su yi abin da mafari ya kira kar azaba su yi ce to ni na muku alƙawarin azaba dan ka'ida ne idan Allah ya turo da mazo ba ya imani ba ubangiji ya saukar da azaba da haka da sai da yayi da sai suka ce to tun da ya fita da dare na azaba nan dan sun karanta tarihin wadanda suka gabata duk inda annabi ya sula ne ya bar gari to lalle azaba za ta sauka a gare shi. sai suka yi maza suka haɗu suka tura wakilai aka ga aka kira wakil aka masa maki a kan Allah ya dawo sun yi da za su yi imani a kira wakil su suka yi imani gaba ɗaya kamar da ubangiji ya ba da labari a cikin sursu safa an gane ko suka zo suka yi imani to ne Allah madaukakin sarki ke cewa illa mai yunus sai mutanen annabi yunus lamma amanu ya da suka imani ka tafana za mu kizi azabu kizi shine alƙawarin azabar da ya mutu sai Allah ya yaye azabar ba ta sauka a kansu ba fil hayati dunya an rayuwar duniya wa mata'ahu ila in ko muka jiyar da su dadi a nan duniya to shi ne Allah ke tawa sallahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa mata'ahu ila mun turo shi zuwa ga mutanen da yawan ya kai dubu ɗari aw yazidun aw anan gudun bi ma'anar wawu kenan ma dubu ɗari gaba ɗaya fa muka jiyar da su dadin rayuwar duniya kafin lahira kuma su samu aljanna tunda da sun yi imani ai ba sai an yi magana aljanna ba kai ka zo za su same ta tunda imani shi ne sinadarin shiga aljanna to sai Allah أفأنت تكره الناس حتى حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لا أبنجد الكياسو لآمن من في الأرض كلهم جميعا دا متعنا لكي بانكسا دفاتي في إيماني با وند زي لجي أكم وتتربى بعد إيماني با to amma hikimar Allah haka ya so duniya ta kasance gida biyu wani ya zanto mummuni wani ya zanto kafiri huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa wannan hikimar Allah ke ke ga daman yin haka sai dai kai dan adam ba za ka ce ba zan kafa hujja da tun tunda Allah ya so haka duniya za ta kasance to bari in tsaya da yadda na samu kaina a cikin nan ba zan yi yunkurin in yi tarbi ba domin wannan kana kafa hujja ne da al-qudra al qawliya akwai kuma al-qudra shar'iyya ko kuma al-mashi'a shar'iyya da al-mashi'a al-kauniyya abin da yake nufi da almashi'atul kauniyya ko alqadar kauni yadda ubangiji ya so duniya ta kasance mutane gida biyu fa minkum kafirun wa minkum mu'min amma wane ne cikin tawagar mummunan wane ne cikin tawagar kafiran ba wanda zai iya gano wa kansa wannan lalata ba wanda yake samarar nan gindin da zai gano saboda haka sai kuma Allah ya saukar da alqadar shar'i yadda ya kaddara a shari'ance so yake kowa ya yi imani wala yarda li ibadihi al-kufra sai kuma ya baka zabi kai da malam, ya baka tunani da basira irin taka ya kuma dokar da wahayi ya sa ka zo mai ji mai gani خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا sai kuma bayan ya saka mai ji mai gani sai ya dokar da wahayi ka gane kafarkin gaskiya da na fata inna hadaina fusta bi rahim ba shakira wa mimma kafura bayan ya faɗi cewa ga na farke shirya ga na farke wanda yake rabata sai kuma ya faɗi sakamakon kowanne inna a'adna lil kafirina salatan wa azlalan wa sa'ira wannan kafirai kenan mummune ba innal abrar yashrabuna min ka'sin kana lazaha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjiruna hada fira ko a nan gidan duniya kana jin cikin ruwa a cikin sahara sai wani zo ma ga tafasasshen ruwa ga kuma ruwa mai sanyi daga rana. wanne za ka dauka a shekara da zabi ke a shekara da zabi a cikin zuciya inda ba ka da zabi sai ka ce shikenan ban san wanda zan dauka ba sai wanda Allah ya kaddara mu haka mutum zai mutu wannan to a zauna ka sama bai da hawa biyu ga matattakala a jika bayan an kure sai a zare matattakala sai a ce sauko ya zai yin sako a ce ka tsoro mana idan Allah ya kaddara za ka yi za ka yi sai kaddara za ka yi ba za ka yi ba za ka duro ba za ka yi ma ba zan duro ba ko ne ba na ba wani duro a ce yana za ka yi cikin zuciyarsa to me yasa ka a harkokin duniya ka yadda akwai zaɓi amma a harkokin lahira suka sai Allah ya kaddara mun zan tuba zan tuba sai mutum ya yi tauhidin ba ma guje ba ma guje za ka yi masa wa'azi yace kaga sallar nan ba muna son yi amma Allah bai kaddara mana ba Allah ya kaddara mana musulunci za mu musulunta amma idan yana jin yunwa ba za ka ce ba ka hana shi lokacin Allah ya kaddara za ka koshi za ka koshi yana jin yunwa ka hana shi lokacin Allah ya kaddara za ka yi zuwa za ka kawo za ka ba zai tsira wannan ba a ce an za ka zabi ke to da haka da sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah tun da ya zanto an riga an rubuta mutanen da suke yin aljanna na ne mutanen da suke wutar da ne dan me za mu zo mu yi aiki da annabi ce imalu fa kullum muyassarun lima kulika la ku je ku yi aiki kowanne za a yassare shi akan tafarkin da aka yi halice ku ku tafi haka ku yi aiki kar wanda ya zauna ya kasalace da haka kada ka yi kai wannan tauhidin wanda kai ka san ba ka da gaskiya idan an kwatanta da harkokin duniya ba za ka iya gina ba an gane ko shine ma'anan wala ta rabbuka na amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya afa anta tukrihun nas shin yanzu zaka rinka tilastawa mutane ne cewa sai sun hata ya ko mu'minin har sai sun kasance mu mulai har da kamata ka tilastawa mutane wannan وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون وما كان لنفس أن تؤمن باب وتري ذات الإيمان إلا بإذن الله سيد جنن دامر الله سيد إرادة الله ويجعل الرزق وبنجينا سوكا عذاب على الذين لا يعقلون ga mutanen da ba sa hankaltar ayoyinsa wanda ba su fahimtar abin da ake faɗa musu to saboda yadda lokaci ya ja sai mu dakata haka abinda da muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana